bismillahi rahmani rahim zumuncinmu a yau kashi na tara i want to clear my mystifications dole ne ku fita da ni daga cikin duhu don alama sun nuna min ba ce ta haifi suwai ba ba sannan ba talaucinsu ne sa kuka tsane su a matsayinsu na jininku ba akwai wani abin a ƙasa wallahi dadi ya faɗa da muryar da ta ba mu mai tsoro idan har ba ku fita da ni daga cikin duhun nan ba auren mu da ke zai ƙare saboda na gaji sosai da irin halinku da ya shafi ta ba zan ɗauka ba ya miƙe a zafafe ya haye sama jikin momi babu inda baya rawa ta miƙe ta haye sama ita ma ta bar musaddik da rima da husna a falon ko wannan su yayi jigum jigum shara zafa gogo ta cike da tashin hankali ta ce to Allah ya kai mu sai kun zo a jiya zuciya momi ta ta ce to gogo amma ba kya ganin faɗar sirrin zai iya kawo ƙarshen zamana da mintari ko kusa gogo ta faɗa cike da dakiya ta ci gaba da cewa in ya rabu da ke ina zai kai yaron da kika haifa mishi ai zancen rabuwa babu shi don kuwa yanzu girma ya kama ku ki kwantar da hankalinki ni na san abin da zan yi ajiye wayar gwaggwate ta shiga safa da marwa a cikin ɗakinta gumin da ke tsatsafowa ta fuska ta bai tsaya ba duk da irin sanyin fankar da ke kaɗawa a ɗakin jiki na rawa ta yi can saman gadon ta mai rumfa da ƙyar tana nan farfashi ta miƙa hannu ta ɗauko wani akushi buɗe shi ta yi ta zira mishi idanu da jikinta a sanyaye kamar wacce aka tsinka walaka nan take tunanin ta ya tafi can shekaru da dama da suka wuce shekarun da Allah subhanahu ta'ala ya arawa gwaggwasu su shekaru masu cike da abubuwan al'ajabi wayan da aka shafe su a tunaninsa a doron ƙasa sautari Allah na arawa mutane lokaci ko za su samu su gyara abubuwan da suka yi marasa kyau amma ita gogo a gare ta gani take yi cancanta ta ce sa har yanzu Allah bai mata komai ba saboda ya san irin gwagwarmayar da ta sha Taraba 1969 ƙauyen Gembu da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Sardauna a cikin jihar Taraba. Babban ƙauye ne wanda yake cike da Fulani arna da kuma tsirarin musulmai. Yaran arna da babu abin da suke yi a rayuwarsu sai kiwo da noma, mazansa da matansu. Hatta abin da za su ci ma suke noma shi da kansu. Ƙauye ne inda babu wanda ya damu da addini, bare hasa asasa shi, walau addinin Kirista ko na Musulunci, kowa harka gaban shi yake yi. da yawansu saboda rashin addini ba su ɗauki kowace irin mugunta a bakin komai ba komai suke aikatawa a garinsu a ganin ganinsu daidai ne ihun shanaye ne kawai ke fitowa daga cikin wagegen gidan jauro samarin da ke zaune a kofar gidan kowa ya fara gyara zaman jakar shi dan sun san yanzu a fara kiran layi cike da gadara ya ajiye jakar a gaban ta kowa ya koma jikin gidan yana sa ku sakuci hakorin shi shiru sauran mutanen gurin suka yi saboda tsoron shi da suke ji cike da damuwa saurayin da ke zaune tun safa a gaba ya daga jakar da ke ƙasa ya kuma ga idan fa yayi shiru za a cuce shi miƙewa ya cikin sanyi ya fara magana da gurɓatacciyar hausa shi ta ƙabilar fulani tun asuba na kenan. ka yi haƙuri can tsauri zan kai madara Ka ga da nisa ba na son dare ya mana buɗe ido saurayin ya cike daga tsali ya ce amma dai kai baƙo ne a nan ko gyaɗa kai saurayin ya ce E, a can tsaunin mambila nake na zo siyan madara ne kawai akwai baƙin da suka zo daga kamaru za su tafi da ita an jima da maraice kuma suna son madara irin ta gidan jauro shi ne na zo siya ka yi haƙuri a bamu tare da yasu miki ga ta can a zaune duk ta gaji dago kai saurayin mai suna shaho ya yi ya kalli gurin bishiyar da saurayin ya nuna mishi kyakkyawar budurwa ya hango a zaune a gefen bishiyar fuskata da alamun gajiya da ta ka san ba 'yan najeriya ba ce jikin tarfe yake rubda bakar riga har kanta sandar da ke hannun shi ya ajiye ya ce a zuba maka in jakar da ka kawo sun kai goma kan shi ya fara kakkabewa yana nufar inda budurwar take da sauri saurayin ya taro shi ya ce ina za ka je yarinyar nan ba ta jin hausa haka fulatanci larabci kawai take yi ka yi haƙuri mu yi abin da ya kamu mu tafi mu bar muku garinku wani irin kallo shahu ya yi mishi bai ce da shi kalabe ya fita gefen shi ya karasa kusa da yarinyar gyara rigar shi yayi zai zauna saurayin ya ture shi tare da tare gurin zaman na faɗa maka yarinyar nan ba uwa ce alama ya mata da hannu ya ce ga motar da muka zo can ki je ki shiga ki jira ni gurin kwarbabbiyar motar shanun ta nufa ta haye tana kalle kalle jikinta duk a mace wani irin ihu shawo yayi har sai da mutanen da ke gefen barka suka tsaya da tatsan madarar da suke yi saboda firgici saurayin da ya bai girgiza ba sai ma kara koma jikin mota da yayi ya tsaya sauran mutanen gurin suka kalle shi cike da mamaki suna tsoron irin hukuncin da Shaho zai wa saurayin Shaho ya tunkari motar gadan-gadan cikin harshen larabci saurayin ya yi wa budurwar magana a firgice ta bi umarnin shi ta kwanta akan kujerar haɗi da rintsi idanuwanta yana isowa gurin ya dunkule hannu ya kai wa saurayin naushi ya goce ya daki karfin mota har sai da ta girgiza kafin ya kai mishi wani naushin saurayin ya kai mishi a baya nan fa suka fara kokawa sosai ganin da shawo ya saurayin ya fi karfin shi yasa ya zaro wata sharbebiyar wuka ya zaftara masa a naman gefen kanshi nan fa jini ya tsalle falatsa a fuskar budurwar wani irin ihu ta saki tana faɗin ya subhanallah ya hayi ya qayyum bi rahmatika astagis cikin zafin nama saurayin ya sake yin kan shawo kafin ya karasa kusa da shi ya sake lima mishi wukar a ciki mutanen gurin suka shiga ihu wasu suna tausayin saurayin wasu kuma na kuranta shawo kace kace shawo yayi wa saurayin da wuka sannan wani irin ihun murna ganin ya samu galaba akan saurayin kanshi tsaye nufi bakin mota yana mai da numfashi sai dai wayan ya ga babu kowa a cikin motar duba duba ya fara yana faɗin ina ta shiga ina yarinyar nan ta shiga babu wanda ya lura sanda yarinyar ta wa gurin nan shawo ya hargitsa gurin da neman ta da sassarfa ya isa gidan ya ƙara turo ƙofar gidan gam har da sanya wani ƙarfe ma'u ma'u am da sauri ta fito daga sakarkari ta rike da 'yan jinjira lafiya dai wannan kiran me muka samu ne sauke ya yi a bayan shi ya kwantar da ita akan wata tabarma ma'u ta ajiye jinjira cikin ɗaki kusa da wata 'yar yarinya da bata wuce shekara takwas ba da saudi ta fito tana mai zumuɗin sanin inda mijinta ya samo 'yar maka dan duk wani balarabe a gurinsa dan maka ne kawo diyan ma'u ya faɗa yana mata fifita haɗi da shade jinin fuskarta ruwa ta ɗebo cike da ƙoƙo ta miƙa mishi ta zauna a kusa da shi a hankali ya fara shafa mata ruwan a fuskarta da hannunta ajiyar zuciya ta yi mai karfi hari da fashewa da kuka tana kiran sunan habib toshe mata baki da sauri saboda jiyo ihunsa shawo a bayan gidansu cikin harshen fullanci yake ciwo da ma'u ta yi saurin shigewa da ita ɗaki kama hannunta ta suka shige can ƙuryar ɗaki ta tura ta cikin wani yayi ta ɗora mata kaya a kanta kafin su kai ga taɓa ƙofar bukkar mai gidan ya fito daga gidan yana miƙa tsayawa su shawo suka yi ya ce kai baffan bingel kaga wata yarinya 'yan maka da baƙin kaya amma ya karkace ya ce a ina zan ganta ni da na tashi daga bacci yanzu wajewa suka yi suna ta maganganu cikin fashin rashin ganinta murya shawo ya jiyo daga can yana faɗin babu abin da zai hana shi kashe ta in ya ganta da ya so ya same ta yadda ya so da ita amma yanzu kashe ta zai yi da in ya bata za ta iya zame masa barazana ga rayuwar shi jin hakan ya sa bafa cikin tashin hankali ya saurin koma a cikin gidan a kofar sakarkari ya samu ma'uzauna tana damun fara da nono ganin da ta ya shigo a firgice ya sa ta miƙewa ta nufo lafiya ta tambaya tana kallon da jikinsa yake rawa Daki ya ja ta ya ce ina ba kuwa balarabiyan nan maza ta fito mu nemi wani gurin mu kora ta don wallahi rayuwar mu tana cikin hatsari ya kwashe duk abin da suka yi da shawo ya faɗa mata cikin da kiya irin ta jaruman mata ta ce babu inda zaka kai ta inda ba iyayenta ne suka zo neman ta ba ya zama dole a samu mai tsawatarwa shawo abubuwan da yake a cikin garin nan ya isa haka kalanta ya galala ya ce wa kike ganin zai tsawatar mishi ki faɗa min wake da wannan zarar damun damunta ta ɗauko ta ce ni dai na faɗa maka babu inda za ta ta wuce ɗaki tana tsima tana faɗin babu wanda isa ya taɓa yar maka sunan da ta raɗa mata kenan tun kafin su ji sunanta ita zuciyarta can ta tafi tunanin idan iyayen yarinyar suka zo to fa za su yi musu alheri ganin sun taimaki yarsu kuma za ta kafa tarihin ita ta fara taɓa jikin balarabiya a duk faɗin tsirarin musulman da suka musulunta a ƙauyen cire kayan ta ɗago yayi ta fito da su ta ce sani hai yar budurwa fito mu je ki shafira sai ki wanka raba da radaran idanuwanta ta fara yi don ko kalma ɗaya bata ɗauka a cikin kalaman ma'u ba a hannunta ta duko suka fito waje ta faɗa mata sabuwar tabarna ta nuna mata ta ce ta zauna bata fahimta ba haka ta kuma kama hannunta ta zaunar da ita Farat ta miƙa mata ta ɗauka ta fara sha, hawa yana zirarowa daga cikin idanuwanta. Tunanin ƙaninta take yi ɗan shekara shida a duniya, wanda ta zamo gata a gare shi gaba da baya. Ko a wani hali yake a yanzu Allah masani. Lodayi uku ta yi ta miƙa ma'u, ma'u ta amsa tana faɗin. Hai har kin ƙoshi? dakin kin ɗan ƙara kaɗan ta faɗa tana miƙo mata girgiza kai ta saboda ta fahimci nufinta alhamdulillah jazakumullah khairan ma'uta ya haƙura tana dariya haccan cikinta tana ta ƙyaƙyato ta dariyar murna jin yaren larabci da kuma ganin kanta ita balarabiyar makan a gidanta take sai da ta gama dariyarta ta ce hai babban baɗa an je gidan kawu suweɗi in faɗo wasu in naura mun yi baƙuwa mai tsarki yar maka ta janyo takalmin roba ta ruwan bula ta fara sa a kafarta. da yayo dan kwalin saka ta rufe kanta ta fara tafiya ta kusa dafa kofar bafa saurin tare ta ce a wala hakilo na baki da hankali ne kin san irin halin da zaki samu a cikin in kika gayyato mana mutanen gidan kawu su biɗi kin ce ba za ta bar gidan nan ba na hakura na zauna amma ki sani babu mai shigo min gida bare ya ganta ya jaza zamun masifa tana nan zaune na san za a zo cigiyarta a lokacin sai in mika ta gurin iyayenta kallon shi ma'u ta fuska cike da gamsuwa ta kuma yi kamar ta daɗin da gaske yayi dan kwalin kanta ta ce haka ne na manta ni ina zumuɗin kai rahoto don kawai in barge su in na wuro yanzu bari in je in sa ta ta yi wanka sai ta canza kaya a wanki na jikinta babu ya gyaɗa kai cikin jin daɗi ya koma ɗaki kusa da yaran shi ya zauna yana shafa kan karamar da ke ƙoƙarin tashi murɗaɗɗiyar sarƙar mujanin gwal ɗin da ta cire kafin ta shiga wankan ma'u ta ɗauka tana juya a hannunta tana dariya farin ciki ayya ya allan har daji sunan yayan mijinta kenan malamin da ya fara kawo musulunci ƙauyen ji wani kuje in dade masu sauraro fulanin cikin ku su yi haƙuri idan ina karanto fulatancin nan ba daidai ba don ni kaina ban san me nake faɗa ba kamar ba hannun mutum bane ya kera shi sashi ta yi a wuyanta ta ce wannan ko mata arɗa lami da bata da irin shi kai ya zame min dole in je gidansa in na wuro dan ba zan bar wannan da daɗin labarin ya wuce ban basu shi ba ai ni ko da wannan makawiyar aka banni na tsira ɗaki ta da sauri tana magana kamar zarariya kayanta da ke cikin wani akwatin katako ta ɗauko sababbi na fulani ta ce mafa zan bata wannan kayan na wata sa saboda a wanke wa yancan gyada mata kai kawai yayi dan mamakin ta bai bashi ya bude baki yayi magana ba ma'uda ko dan kwalinta ba ta iya bawa wani aro shi ne hada dako kayanta da bata taba sa su ba wai za ta ba wata ta saka lalle yar maka ta ciri tuta sosai kayan fulanin suka yi mata kyau a jiki saboda tsabar kyanta lallausan gashin ta ma'u ta shiga kitsawa da kyar tana yi yana warwarewa haka dai ta yi mata irin nasu na fulani ta ɗauko mata wasu sarƙa da abin hannun da dan ta matar da ita sarƙar gwal ɗinta. Sallaman ku. A razana ma'u ta jiyo. Don jiyo sallama ta yi ɓaka tatan haɗe da shigowar mai sallamar. Wa salam ta faɗa tana ƙoƙarin kare fuskar baƙuwar. Ai ya haira'am, ke ce tafi da maraicen nan? E, ni ce, mun besa dai? Haira ta faɗa tana kallon ƙofar ma'u wacce take ta karewa. Daɗa karewa ta ce wasan na haire, ta yi saurin ci gaba da cewa babu fura. yau tun safe ta kare saboda masu shigowa siyan nono haira ta kama matsowa tana leƙen idan baƙuwar ta ce ni ba fura na zo siya ba labari na zo in baki yau ko nonon ba mu samu ba bare a zancen siyan fura cike da kaguwar jin labari ma'u ta ce ba ku samu nono ba ba a tatsi madaran nonon ba ne haira ta ce hmm. yau an yi rigima a kofar gidan jauro har shaho ya kashe rai kisa ma'u ta faɗa gaban na dukan uku uku kamar bata san komai ba wa aka kashe ke ko ma'u baki bani gurin zama duk irin gajiyar nan da na kwaso kin banni a tsaye sabma'u ta gano manufarta ta ja hannunta ta hanyar sakar kari da ita saboda tsaho irin na ma'u tsafta hana haira damar waigowa labarin abin da ya faru ta haɗa mata haɗi da cewa yanzu har ɗaya ya sa a ɗauke gabo yaron a mata sallah don an ce saurayin musulmi ne kuma ya wakilta wani ya je can tsaunin nemo inda 'yan uwansa suke a faɗa musu cike da damuwa haira ta ce ni yar budurwar nake tausayi don shaho na can yana tashin hankalin gari kuma ya ce duk wanda ya dauke ta ya ɓoye ta inda ya samu labari sai ya halaka shi kin san shaho a wala horana da yadda kiya irin ta ma'usai da cikinta ya ɗauki ƙugi saboda yadda take jin labarin shi tun zuwan ta garin da aure ya kawo ta magana ta fara yi jiki a sanye ta ce haira amkin san babu abin da zan boye miki gyada kai haira ta ce na sani ma'u yauwa ta faɗa tana mai gyara tsayuwa da kwashe yadda suka yi da baffa da ya kawo yar maka gidan da kuma amfani da take ganin yar makan za ta yi mata ta ƙara da faɗin da irin kokarin da zan yi naga na samu wani abu a gurin iyayenta da ita zan yi sannan ke ma ba zan baki a baya ba raba za mu daidai in kin yarda zaki rufa min asiri Aira ta ajiye ƙwarya hannunta ta zauna tana washe baki ta ce wannan ai karuwan mu ce duka ke ni har na fara hango ma a ƙasa mai tsarki yadda sahar ɗaya da suke faɗin ƙasa a ce mu ma ga mu a cikin ta shewa suka yi dukanin su ma'u ta ce ai kaf ƙauyen nan sai sun dawo yi mana bauta ke dai ki bani haɗin kai mu samu abin da muke so yanzu bari ki ga sarƙa da na ɗauki mata na haɗa ta da tarkacen ai ko ɗauko mu gani kin gani ashe dai dama gaskiyar haɗeja da yake cewa musulunci daɗi gare shi ga shi na cikin 'yan kwanaki kaɗan da karɓar shi har mun samu damin arziki dariyar murna ma ta wuce ɗaki inda take jiyo kukan baɗɗo. rashin ganin bafa ɗakin bai sa ta kawo komai a ranta ba ta ɗauki baɗa halima ta ruba gurin da ta ajiye sarƙar ta ga wayan ba komai duba duba ta fara yi a gefen da ta yi ajiyar nan ma ba ta ga komai ba a kiɗima ta fito da sauri tana kiran sunan baffa rashin ganin bakura inda ta bata ne ya ƙara ɗaga hankalinta matuƙa bayan gidan ta duba ko tana ciki nan ma ta ga wayan babu kowa haka ta koma gurin haira jiki a sanye ta ce baffa ya ɗauke ta a gidan nan dama ya ce zai kore ta na hana shi shi ne ya faki ido na ya aiwatar shi tsoro gare shi da ya binne da shaho ni na sayar da zan yi maganin shi yanzu gashi ya janyo min asarar sarkar gwal da kyautar da iyayenta za su yi mana in sun zo ɗaukar ta cike da ƙunar rai hairar da ta gama hango kanta a wata duniya ta ce amma baffan bingel bai kyauta mana ba ba dan sunan annabin har ɗaya gare shi ba da sai in yi kokwantan amsan sa tun da addinin har ɗaya ya ce mu sowa dan mu abin da muke so wa kanmu ma'utai jigum tana ba baɗa nono tunanin ko ina mijinta zai kai yar makani a ta ya hana ta magana shi kuwa baffa jin hirar da suke yi da yare ne ya sa shi ɗauko sarƙar da rigarta ya rufe mata fuska haɗi da kamo hannunta suka fita a gidan a hanyar gidan yayan shi har ɗeje ya yi duk wanda ya gansa a hanya sai ya yi tunanin ma'uci wasu a ganin su wani abin ne fara tarfa fuska take kuka babu wanda ya gane ta kasancewa ma'uma fara ce sosai sai dai farin nasu ba iri ɗaya bane a kofar gida ya samu har ɗaya yana koyar da samari karatun allo can ciki ya shige gurin matan shi ya same su suna aiki ga baki ɗayansu a tsakar gidan ɗakin uwar gidan ya shige kai tsaye tare da ita ganin su aka yi sa uwar gidan ta cire hannunta daga cikin aikin ta wanke su ta bi bayan su don jin ko lafiya ta gama wa haka a tsaye ta same shi yana safa da marwa a cikin ɗakin yana ganin ta ya ce yawwa mai babban suna dama ke nake jira taimako na zaki zama ta kusa da budurwar da take tunanin ma'u ce ta ce me ya same ma'u zama ya daidai kafa ta ya buɗe fuskar budurwa ya ce ba ma'u ba ce ba uwa ce wacce rayuwa take cikin hatsari labarin abin da ya faru kaf ya kwashe ya faɗa mata har da dalilinsa da ya sa ya kawo ta gurin su ya ci gaba da faɗin na san shahu ba shi da karfin da zai zo gidan nan ya ce zai ɗauke ta ko ya ce zai mata illa ga ta nan zan bar miki ita dan Allah har ɗaya ki kula da ita har iyayenta su zo ɗaukar ta a tsorace aisha wacce suke kira da mai babban suna ta kalli budurwa ta ce a wani gari take ina ba zan san daga inda take babu ya faɗa cike da zillimi gyara zama ta ta ce to babu matsala na samu labarin abin da ya faru sama sama ɗazu kuma na ji an ce malam ya tura ajiya ɗauko gawar shi mutumin sai dai an ce su shaho sun hana suna jiran dawowa budurwar ko wanda zai ɗauki gawar cike da tausaya ta kalli budurwar ta ce ya sunanki Babu ya dariya ya ce ai ba ta jin komai larabci kaɗai na lura tana ji da yake aisha ta daɗe a cikin musulunci babanta babban malami ne a jalungu kuma sanadiyarsa har ɗaya musulunta har aka ba shi aure sai ta dube ta ce da ita ma ismiki ya ukti cike da jin daɗi budurwar ta ce atika atika sheikh sahib saifuddin juya sunan bafa ya ce kai ilimi akwai daɗi yanzu kin ga sai mu san labarin ta ta dalilin ki mai babban suna me yake wa aisha ta ce bari in kawo mata abinci sai ta ci ta yi sallah ka gama garba ta kusa bayan sallar isha'i kowa ya nutsa a gida kuka da kada nan shanaye ne kawai ke tashi a cikin gidan matasa da yaran gidan duk suna zaune suna ɗaukan karatun dare yayin da wasu daga cikin malaman har da suke wanke gawar habib wanda suka samu ɗauko ta da kyar haɗi da shi ta kamar yadda har ya koya musu zaune yake cike da damuwa ya zira abincin gabansa ido mutanen ƙauyen nan har yanzu imani bai gama ratsa su ba duk irin fata wannan da nake badawa ba zai sa su hankalta su sadu da ba hannu ya sa sama ya ce ya allah duk wanda zuciyar shi take a ƙeƙashe ba ta da niyyar sanawa kuma ba mai shiryuwa ba ce ya Allah kai mana maganinsa da gaggawa ga baki ɗaya jama'ar wurin suka amsa da amin addu'o'i yayi sosai akan duk abin da zai zamto barazana akan al'ummar musulunci Allah ya kau da shi cikin harshen larabci take ba Aisha da har ɗaya labarinta Sheikh Sahib Saifuddin shine sunan mahaifina dan asalin ƙasar Cairo ne babban malami ne kuma dan kasuwa wanda ake ji da shi a Egypt ummuna ta rasu shekara shida da suka wuce gurin haihuwar ƙanina ummuna mahaifinta dan kamari ne mahaifiyarta ce yar eh, Cairo. Kasancewa ta babba a gurin mahaifina yasa yake ji da ni fiye da kowa. Tun bayan rasuwar mahaifiyata aka aura masa kanwata Ummul Khair, saboda ta kula da kanina. Tun daga lokacin rayuwa ta fara sauya mana zuwa yanayi na ban mamaki da tsoro. Abin ya soma ni saboda ganin irin kulawar da abu na ya dauka ya dora mana ni da kanina Atik. Kiyayya iri-iri babu wacce umma bata nuna ma Atik. Kiyayyarta a gare mu bata yi karfi sosai ba har sai da ta haihu. A lokacin ne ta nuna wa Atik kararraba ita ta haife shi ba. in na tafi makaranta na bashi kafin in dawo gida ya jiga ta da yunwa gaba ɗaya ummul ta shafe idanta ta manta da zumunci saboda ƙasa ta rufe idan ummuna wacce ta zamo yar uwarta ta jini burinta a kullum abu na ya kula da ita da yaranta guda uku haidar afan da kuma faruk saboda rashin zaman abu mu shi yasa bai taɓa sanin halin da muke ciki ba bai kuma kula ya duba ba saboda a ganin shi kamar ummun muke tare da mu bai taɓa kawo ummul za ta yi mana koda kallon banza ba bari har ta kai ga cizguna mana